Cututtukan da suka euh, fi hadabar jama'a a wannan yanki shine masassarar cizon sauro da yake muna cikin yanki ne da akwai da yawan fadamu da gulubai. Ana samun cututtuka da ke da nasaba da amai da gudanawa saboda rashin tsafta da ƙwayoyin cuta da ke shafar numfashi. Mata masu juna biyu ne da yara ƙanana da ba su wuce shekaru biyar ba abin ya fi shafa. Daga watan Janairu zuwa watan Satumba mun samu mutane 25,333 da ba su da lafiya, inda daga cikinsu mun samu yara tara, kuma mun samu haihuwa 425. Jama'a suna zuwa asibiti, amma duka da haka bai kai yanda muke so ba, inda kawai kashi 34 cikin cikin ɗari ne. Abin da ke nuna cewa akwai garuruwa da suka kai ɗari da ɗaya da suke zawa a asibitin waɗanda kilomita goma sha biyar ya raba su da asibitin. Kenan don haka ne waɗanda suke da nisa da asibitin suna shan wahalhalu wajen zawa asibiti. Ballantana idan ya kasance yaro ne ko kuma uwar yaron za ta kawo yaron a likita. Tare da matsalar rashin tsaro da yankin yake fuskanta, kun ga mace ba ta iya yin tafiya mai nisa. Muna da matsaloli matsaloli wajen kawowar yara shaushawa, kuma muna da matsala wajen karancin ma'aikata, inda jami'ai 21 ne muke da su. Su ma ba aiki ne suke na dindindin ba, waɗansu ma sun daina saboda rashin biyan su albashinsu. Kuma jami'ar asibiti mai kula da haihuwa cewa da ingozama ita ma ɗaya ce gare mu, inda muna hasashen mace dubu ishirin da da 'yan kai ne ya kamata ta kula da su. Don haka ana yin haihuwa barkatai magani ba tare da an je asibiti ba. Duka da yake muna da abokanin hulɗa da suke taimaka mana. Daga watan Janairu zuwa watan Satumba mata masu juna biyu biyar ne suka haɗu da ajilinsu a cikin mata dubu ishirin da ɗaya da ɗari biyar da tamanin da hudu kuma duka mun yi bincike a kansu dalilin mutuwarsu matsala ce aka samu shine cutar gishiri da waɗansu cututtuka da suke shafar mace mai ciki ce sont les hémorragies postpartum.